Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Tambayansu na farko shine abinci roƙonsu. Kai ya kai mai har wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a je a raba wa mutanen su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne. suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke. Kwarai mm-hmm. eh, da gaske. Haka al'amarin ya kasance a wani wuri za ku ji ko a ina ne. Masu sauraron tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili na tsintsiya madaurin ki ɗaya ya gayyaci Hajiya Turai AA Kadir, shugabar kwamitin sasantawa na ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jami'ar Amurka da ke Yola jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci. Hajiya Turai ta fara bayyana mana irin ayyukan da Adamawa Peace Initiative take gudanarwa na tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa can arewa maso gabashin Najeriya. To wannan kungiya ta Adama Peace Initiative tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da ɗorewar zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Jami'ar Amurka da ke yola jihar Adamawa ta faro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hajiya Turai AA Kadir ta ci gaba da bayyana mana irin taimakon da Adamawa Peace Initiative take bayarwa. Kuma a cikin haka ɗin mun je sarciko yaran da suka gudu daga dajin nan da aka je aka sisa a wanda suka gudu. To su in ma mun je har Chibok mun je mun kwaso su wasu mun zo mun sa a makaranta suna nan yanzu a Academy nan wanda yake karkashin AUN. Kuma duk wannan just a samu a zauna lafiya mun ɗauko iyayensu su zo da su su ga inda suke su kwantar da hankalinsu kin ga duk wannan dai na zaman lafiya ne a da lokacin da aka yi wannan abu aka kwashe yara a makarantu da muka duro muka sa yaran nan a wannan makaranta duk wasu masu ya'ya a wannan makarantar daga wani sun ji tsoro suna ganin kada a bi su a nan a zo a ce za a kama su a cikin makarantar da 'ya'yansu yake alhamdulillah da wannan peace conference da muka yi ya wayar da mutane da yau har zama yanzu da yake duniya abu ya kwanta samun yara ma na makaranta da muka yi bana a wannan makarantar university na ya fi na koyaushe don hankali ya kwanta ba mu ba kaɗai eh, ma a najeriya din abun da ya kwanta kin san ya lafa so muna ganin alhamdulillahi wannan abun da muke yana karbuwa da inda baka isa ka shiga ba ma yanzu za ka shiga To uh, ana ƙoƙarin a uh, samu zaman lafiya game da abubuwan da suka faru kamar yadda kika ce kun kafa kwamitotin sasantawa. Wani mm. kira za zaki ma matasa irin waɗanda ake yaudaran su su je su shiga ayyukan asha? na ɗaya shi ne ga duk mutum matashi. alaikum salam. Kin san matashi duka shi shi tunani wani iri ne. Kuma kin ga yanzu duka abin da muke yi nan ya fi affecting ɗin matasa ba banda yara so yana da kyau matasan su san cewa abin nan da ya faru ko me aka yi mutuwan tsoho fa bai da wani damuwa kamar mutuwan yaro saurayi so duk abin da ya faru in su ne yake affecting don haka su ne muke so yanzu duk abin da muke muna yi ne targeting ne kawai muke yi ma yara matasa ko menene ma da kika sani ko koya musu sana'o'i da muke yi yanzu a in affected areas nan muna neman matasa ne. Eh shi ne matasa sun haɗa eh. kai sun zama mutane. Eh. Komai zai sauki don tsofaffi za su je su yi faɗa ne? Eh. Wanda suka yi wannan tashin hankali ma ai matasa ne. Eh to ai shi sa ce yanzu mu ɗauka matasan suna jin ki wani kira zaki musu. In kira su muna kiran su don Allah su kwantar da hankalinsu su sa rayuwa mai ingantacci ingantacce a gabansu. abin da ya faru ya riga ya faru kamar waɗanda suke ta wajen da aka yi tashin hankali su waɗannan yanzu da suka sake komawa da waɗanda kuma mun muke tare da su sun ga abin da ya faru kowaye a duniya nan nan kasanmu ya yi karatu wanda yake nesa ma ya karatu don abin da bai taba ji ba bai taba tuna ba ya ji wani ma ya gani don haka ina kiran matasa su sa hankalinsu su yi amfani da hankalinsu kuma su tabbatar cewa duk wannan abin da yake faruwa su yake affecting don da yawa na lokacin da aka yi gudun hijira a mobi a ina ina wasu tsofaffi maza sun zauna gidajensu da matansu wa'annan mutane ba su kula da su ba in sun yi ciwo su sai su kai su kawo musu magani su kai su ko asibiti ko wani abu kin gane amma in matasa ne za su bi su su kashe so wannan abu dun dalilin su ma yasa dole yanzu su tabbatar cewa an zauna lafiya duk abin da zai faru su ki lafiyan nan shine babba don mutum ya baka yanzu miliyon ɗaya ka ji an buga bom a kofan gidanka tun yaushe ma ka watsar da wannan miliyon ka tafi gaba ba za ma ka riƙe kuɗin nan ba don za ko ba a kashe ka ba ma watsar da shi za a yi a ɗauka wai ka gudu don sai ka ga kamar wani kaya ne so lafiyan nan zaman lafiya shine babba don haka da Allah matasa su kulle su toshe kunnen su daga shari jin shari sun ga abin da ya faru in baka gani ba ne ka ce baka gani ba amma mun gani ko mu da ba a a ƙasa mu ba mun gani ka bude kofan gida ka tawar mutane 20 30 suna zaune a kofan gidanka suna neman inda za su shiga su su fake ai wannan ma masifa ne ta haka mu yi haƙuri mu zauna lafiya su bari dai tsofaffin su mutu su basu su kuma su gaji rayuwa shine babba To su kuma jama'a wani irin taimako su son su muku game da wannan dabara na samun zaman lafiya wani irin guduma kuke son jama'a su baku domin a samu nasara. Ah, taimakon da muke shi ne duk inda muka je za ki je irin wayannan wajeje dole za ki ci abinci. Tambayan su na farko shi ne abinci roƙon su. Kai ya kai ma mai har ah, wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a je a raba wa mutanen su yi shuki. don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba ban yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke mm-hmm. eh kwarai da gaske sai muka ce musu to abin da ya fi shine su ci su ci su shuka wannan in mun koma za mu kai sakon su wajen Alhaji Atiku Abubakar shi zai ya san da zai yi kuma ina Allah kullum zai turo a taimake su ko da gwamnatin wasu amerika ba su turo ba ma zai fara ya ce gwanshi ku fara kai ma waɗannan mutane. eh to a saboda haka mm. ke kina kira ga jama'a ne masu hali su taimaka don cewa ne wani taimako. Kwarai da gaske abinci dai shine babba don duk abin da zaki basu mu yanzu abin da muka fi dogara muke son dogara shine a basu eh, kayan shuka kayan gona su yi noma su koma kamar da maimakon su zauna suna jira a basu tuwo to su yi abincin da kansu kin ga an ga zama self sufficient za ka iya ma ciki ka sayar ka gyara ɗakin da kake to main abin da muke yi shine muna nema a taimaka su samu inda za su koma ɗakunansu da gidajensu daga bayan abinci dai sai gida rehabilitation na rayuwa bayan gida kuma sauran abin zai biyo dan eh, eh, eh, makaranta ke kan dai wajen kwanciya da abinci shine main shine muke ta roƙo a rika taimakon mutane nan kada a ɗauka a lokacin ya wuce bai wuce ba a wajen su suna da yunwa wanda kin ga zai zai ce miki zai ci iri ka ai akwai yunwa hmm. eh don haka a taimaka dai a taimaka komai zai wuce a duniyan Allah na wata rana sai labari an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Zuciya mu cire hasada mu